Kun kamo sashen Hausa na BBC akan kan mita 16 da mita sha tara da mita 25 da biyar da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Zulaiha Kibiya ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce gwamnatinsa na gudanar da binciken sautin wata tattaunawa ta sojoji game da rikici a Ukraine. Rahotanni sun bayyana cewar harin da Isra'ila ta kai ta sama birnin Rafa da ke kudancin Gaza ya sanadiyar mutuwar akalla Falasɗinawa goma. A ƙasar Chadu kuwa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa game da mutuwar jagoran adawa. To yayin da jama'a da dama a jihar Kano suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da murabus ɗin shugaban hukumar Hizba a jihar Malam Aminu Ibrahim Daurawa. Malamin ya bayyana kalubalen da hukumar ta fuskanta kwanaki kalilan kafin ya sanar da ajiye aiki. an rufe akawun ɗin hizba gaba ke ɗaya har sai an ɗauki dubu ɗari takwas daga ciki na wani hotel da muka je muka yi musu ba daidai ba an biya su akwai waɗanda suke jin fa sun fi ƙarfin doka ana tafi da ƙarin bayani a filinmu na gane muna hanya to amma da farko ga labarin duniya. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce gwamnatinsa na gudanar da binciken sautin wata tattaunawa da sojoji suka yi game da rikici a Ukraine. Bayan Rasha ta wallafa abin da ta kira tattaunawar sirri tsakanin sojojin Jamus. A cikin sautin wanda aka naɗa an taɓo batutuwa da dama da suka hada da yadda Jamus za ta ba Ukraine makamai masu linzami samfarin Taurus cruise da kuma yadda za a yi amfani da su wajen kaiwa gadar Herch wadda ta hada Rasha da Crimea hari. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yake cewa rahoto ne mai tayar da hankali abin da yasa aka fara bincike cikin gaggawa kenan domin yin hakan ya zama tilas. Mr. Scholz ya kara da cewa Jamus ba za ta ba Kyiv makamin na Taurus ba. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta buƙaci Berlin ta mata cikakken bayani game da wato abin da tattaunawar ta kunsa a cikin ƙanƙanin lokaci. Kwamandan sojojin Ukraine Alexander Sirski ya nuna alamar zai maye gurbin wasu kwamandoji da ke filin daga a gabashi cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sada zumunta. janar sirski ya ce garan bawul zai shafi kwamandojin da mataimakansu ke fuskantar barazana ya kuma kara da cewa bayan aikin gani da ido na kwanaki uku an gano yadda wasu dakaru suke jajircewa wajen kare hare-haren rasha yayin da wasu suke nuna ɗabi'ar ko unkula a cikin aikinsu kwamandan ya jinjina wa wasu daga cikin jami'an tsarin sannan ya ɗauki alwashin samar da harsashai da ƙwararru da za su taimaka musu. a baya bayan nan rasha ta yi nasara a yankunan da suke kusa da inda ake fafata yakin a ukraine masu aikin ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira daga harin da rasha ta kai da jirgi maras matuki a rukunin gidaje da ke odessa al'amarin da ya sanadin mutuwar akalla mutane biyar jami'ai sun bayyana cewar ɗaya daga cikin mutanen da harin ya ritsa da su yaro ne mai shekaru uku akwai kuma wasu mutane takwas da suka samu raunuka ciki har da wata mace mai ciki You can see locations. Wakilin BBC ya ce muna iya gani babu kayan aikin sojoji ko inda sojoji suke a kusa, amma Rasha ta kai hari a yankin da mutane da dama suke zaune. Rasha kuwa ta bayyana cewa wani gini dauke da gidaje da dama ya rushe bayan fashewar wani abu. kafafen yada labarai sun ce jirgi maras matuki ne ya kai harin a rasha sai dai mahukunta ba su tabbatar da hakan ba kuna sauraron labarin duniya daga sashen hausa na bbc rahotanni sun bayyana cewar harin da isra'ila ta kai ta sama birnin rafa da ke kudancin gaza ya yi sanadiyar mutuwar akalla falasdinawa goma harin ya faru a yankin da falasdinawa suka fake bayan yaƙi ya raba su da mahallansu. har yanzu dai babu wani martani daga isra'ila yayin da jami'an tsaron masar suka ce wato za a koma tattauna batun tsagaita wuta ranar lahadi a birnin alkahira we hope that we will be able to achieve fire before Ramadan. Ministan harkokin wajen Palestine Riyad Al-Maliki yake cewa muna fatan cimma tsagaitawar wuta kafin Ramadan. Rashin nasara a yau na nufin Falasɗinawa dubu ɗaya za su rasa rayukansu ko kuma su samu muggan raunuka. a wani sabon labarin kuma bangarorin sun amince da wa'adin tsagaita wutar da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su a gaza da isra'ila Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa game da kashe jagoran adawa a Chadi. Yaya Dilo ya rasu a makon da ya gabata lokacin da jami'an tsaro suka kai farmaki hedikwatar jami'iyarsa. harbin dai ya faru gabanin zaben shugaban kasa da za a yi a watan mayu kamar yadda shugabannin sojin chadi suka sanar ana kuma sa ran mr dillo zai tsaya takara kungiyar kare haƙƙin 'yan adam ɗin ta ƙara da cewar ta ga hoton jagoran adawan da raunin harbin bindiga a kansa tuni jam'iyyarsa ta ce kashe shi aka yi mista dilo ya yi fice a sukar shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya muhammad dabi wanda ya sanar da cewa zai tsaya takara Ƙarshen labarun duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma ga Muhammad Anur Muhammad dauke da filin amsoshin takardunku. Ku jama'a Assalamu alaikum Muhammad Anur Muhammad ne tare da kuwa wannan makon. Za mu fara ne da tambayar da ta fito daga Mustapha Salisu bisau daga jihar Zamfara Najeriya wanda yake son likita ya yi masa bayani kan yadda ya kamata mutum ya yi wajen fitar da abin da ke cewa daudar kunne ko kuma yadda mutum zai susar kunne. To Aisha Sharif Baffa ta tuntubi Dr. Mustapha Sa'idu ƙwararren likitan kunne da hanci da kuma makogaro a asibitin Murtala da ke Kano. To yadda Allah ya halicci kunne ya yi shi ne yadda zai rika goge kansa da kansa saboda haka babu buƙatar mutum ya rika goge kunne in dai lafiya lafiya ba a buƙatar mutum ya sa komai a cikin kunnensa domin kunnen nan yana iya goge kansa da kansa so hasali ma saka wata auduga ko wani abu da zuma cewa za a goge kunne yakan sa cewa idan datin yana fitowa ana iya mai da shi ciki a ah, bai da hannun agogo baya kenan a bata masa aikinsa so mutum ya daɗe yana yi kunnen zai zama ya bushe kenan tunda wannan maiko maikon yana da amfani yana yana kare fatar kunnan daga bushewa da kuma infection ma kwayar cuta ba za ta iya kama fatar kunnan ba to shi wannan maikon yana da amfani kenan saboda haka kuma goge shi yana da illa dokta wasu na ganin kamar shi wannan maikon kunnen idan ka saka ka dan gogo zai fito da datti datti kala haka kamar datti ana tunanin kamar datti ne ba datti bane maiko ne da ake cewa wax shi kuma wannan wax din kamar da faɗi yana ba da kariya ga kunnen saboda yana da danko saboda yana tare datti duk abin da ya shiga zai dan rike shi kura haka zai rike ta ba zai bari ta je can wajen dodon kunne ba sa'annan kuma yana kare fatar ko fatar mutum ce ma ta hannu misali ko ta fuska idan ta bushe ai wani lokacin sai ta kai ma ko kuma ta zama na babu dai daɗi to haka shi ma kunnan to wannan maikon yana sawa cikin kunnan ya ɗan yi daɗi ya hana fatar ta bushe to me sa kunne yake kaikayi kuma abin da ke sa kunne ya yi kaikayi yana iya yiwa ko mutum yana da abin da muke cewa fungal infection a cikin kunnan. kamar cuta ce kwaya cuta ce sa'annan ko mutum yana yin ma yana da alaji kamar yana irin yawan sosa makogaransa kunne hanci duk yana kaikayi ido so shi ma cin kunne zai iya yin kaikayi ga wanda suke da wannan alaji din sa'an nan kuma kunne yakan iya yin kaikayi kamar yadda na faɗi ta dalilin bushewa kawai to nan kunne na kaikayi ya za a yi kenan A yi kunne yana kaikayi idan idan normal kaikayi ne wanda aka saba da shi A yi mutum ya sa hannu ya dan daddana haka yar fatar haka ta mm. daga gaba gaban kunnen nan in mutum ya danna ta in yana dannawa zai daina yin kaikayi sai dai idan ya zama mai tsanani da cuta ta yiwu akwai wata damuwar a cikin kunnen sai mutum ya zo asibiti sai a duba wani lokacin ma sai a ga ko kwaro ko wani abu ya shiga cikin kunnen yana ta dan kokarin ya fita amma kuma ya makale to wani lokacin zaka ga idan mutum yana wanka musamman ko wanke kai haka wajen wanke kai zaka ga ruwa yana shiga ko kuma ita wannan mm. kumfa na shiga cikin kunne to irin wannan idan ya shiga cikin kunne ya mutum zai ya goge wannan ai mutum ya watsa ruwa zai zai zai wanko ta idan aka wadura kuma kai ya shige <laughs> kada ya shige kuma a ah, ba zai shige ba gurin da zai shige in ya shige da mutum ya karkata kansa ma zai gangaro ai babu wata kofa da da zai shige can ciki in dai lafiya lafiya sai dai mutanen da waɗanda suke da rami a dodon kunnen su yana da kyau mutane su sani cewa duk wanda yake da rami a dodon sa to ba a so ya rika watsa ruwan wanka ko ya bar kowane irin ruwa ko na wanke kai ya shiga cikin kunnen yadda kuma mutum zai gane cewa akwai rami a dodon kunnen shi ne zai ga duk sanda yake da ruwa kunnensa yake yin yake fitar da ruwan ciwo to duk wanda yake ciwon kunne wanda yake fitar da ruwan ciwo to alama ce ta cewa dodon kunnensa ya huje ta cikin dodon kunnen wannan ruwan mugunyar yake fitowa idan ya tashi wanka sai ya dan samu auduga ya dan shafa mata basilin sai sai ya manne kunnen da idan ya gama sai ya cire wannan auduga sa'annan kuma sai ya je asibiti To wani zuba idan mutum yana wankan ko da bai fargana da wannan hudar kunnen ba ko rami a kunnen nasa idan ruwan ya shiga zaka ga har kunnen ya dum hmm. mutum yana jin dum haka a kunnen nasa ya dan dode kenan. Eh zai iya yin dum eh amma kuma daga baya ya ware inda idan kamar ruwa ne haka ya ji ya yi dum din nan da ya dan sa ya dan mutsuka kadan zai ji ruwan ya gangaro to amma kuma ba da hujja ba hujja ba ce da za ta sa mutum kuma ya sa cotton board ya ta goge kunne ya ta goge wato wannan yana yana illata kunnen sa ne ko karkata kai mutum yayi ya mutsuka kunnen nan ya sa hannu ya sa fatafin hannunsa ya dan mutsa kunnan zai fito. To misali wasu na amfani da irin su murfin bairo ko kuma tsinken ashana ko kuma tsinken tsintsiya wajen a dan sosa kunne ko kuma a dan goge kunne musamman in ya damu mutum da kaikai. Ai duka waɗannan abubuwa ne masu haɗarin gaske kuwa. Ai shi kunne saboda me ba a so a saka komai a cikinsa gaskiya mm. ko mutum ya karci fatar kunnen saboda ita kuma fatar kunne in aka karce ta ta ci din nan ta ci ramin kunnen nan fatar tana da azaba sosai sosai sa'an nan kuma akwai hadarin kuma a iya kuma fasa dodon kunne sannan yake sa sa wannan abin bai sani ba ya kusan zuwa gun dodon kunnan ko bai kusan zuwa ba in dai ya damu mutum ne damuwar da ka mutsuka ka mutsuka ba zai tafi ba to kawai gara mutum ya zo asibiti a duba a ga menene don a taimaka mashi. To wani zubin akan ce irin dabara ta gida din na mutum dan samiyar auduga ya sa dan man zaitun sai ya saka a kunne dan toshe zuwa da safiya za a yi wai mutum zai ga datti a jikin audugan. To ya gaskiyan hakan? Abin da muke faɗa shine in mutum yana da wax din ai kwarara man zaitun din ake ba yar auduga ake sawa. A cikin kunnen za a ba abin da zai mutum? Ya kwanta a cikin kunnen za a kwarara man zaitun din saboda ai amfanin sa ya sa shi dattin da wax din ya yi laushi ne. Idan ya yi laushi in aka zo cirewa ba wahala za a cire shi. sai kuma tambayar da muka samu daga comrade ismail ibrahim shi ma daga gusau jihar zamfara wanda yake tambaya wai shin tsakanin turawan portugal da kuma larabawa waɗanne ne suka riga turawan ingila zuwa najeriya to domin jin wannan hama da ƙarin bayani umaima sani abdulmumin ta mika tambayar ga farfesa kamilu sani fage na tsangayar nazarin siyasa a jami'ar bayero da ke kano wanda ya fara da tarihin farar fatar da suka fara zuwa yankin da ake kira najeriya a yau kafin zuwan dai turawan ingila babu ƙasa mai suna najeriya kamar yadda muke da ita a yanzu amma akwai dauloli daban-daban a wannan ƙasa wanda turawan ingila da suka haɗa ƙasar na 1914 shine suka kirkire ta suka kira ta najeriya mm. amma kafin wannan an samu fararen fata iri daban-daban wa'anda suka yi alaka da dauloli daban-daban wanda suke cikin Najeriya a yanzu. To a tarihi dai abin da ya nuna a farar fata na farko su ne larabawa wanda tun kusan karni na shida ko na bakwai wato lokacin zamanin kalifa na uku aka samu wasu larabawa da suka zo zuwa daular borno arewaci maso gabashin najeriya amma kuma samunsu da dauloli daban-daban sai a kaman karni na goma sha ɗaya inda aka samu larabawa suka shigo ta ɓangarori daban wasu daga wajen libya wajen su morocco su egypt inda ake cinikayya ta wajen su nema islama ya samu karbuwa ya samu shigo a cikin wannan bangare na najeriya to su kuma turawan portugal sun riga turawa na ingilishi zuwa sun shigo wannan dahiya ta najeriya daga kudanci a shekarar 1485 hmm. inda suka sauka a kalaba nan kuma 'yan mishin mishin ne masu yada addinin kirista suka shiga wannan guri sannan kuma bayan haka an samu wa'anda suka shigo kuma ta wajen lagos su kuma wajen ƙari na takwas dubu ɗaya da ɗari takwas da wani abu su kuma suka shigo ta ɓangaren lagos to kamar su turawan ingila fa to su ma wajen dubu ɗaya da ɗari takwas da wani abu suka shigo wanda kuma suka biyo ta lagos da kuma kudancin su ma a lokacin abu biyu ne muhimmin tafiyar tasu akwai masu addini 'yan mishin-mishin amma mafi akasarinsu 'yan kasuwa ne kasuwanci suka shigo ta wannan bangare. turawan birtaniya ko na ingila su ne suka shigo najeriya karshe kuma kamar suka mallaki najeriya kenan suka masu mulkin mallaka? eh lokacin da suka shigo da suka wannan akwai kayan da za a ce na ciniki tsakanin wannan ƙasa da su sannan kuma su suka yi dabara aka rinka yin yarjejeniya da manyan sarakuna na batun hana cinikin bayi suka kama guri to kuma ita su turawan faransa su ma sun shigo ta arewacin Najeriya. To amma lokacin da aka yi taron nan na balin 1883 zuwa da hudu to a sannan ne aka rarraba aka datsa iyakacin inda aka baiwa su turawan ingilishi nasu daban wanda muka fado ita najeriya ta fado a bangaren ingilishi su kuma turawan faransa suka dauke daga arewan najeriya to daga baya kuma aka zo da aka raba musu da suka hada kudancin najeriya da arewaci sai ya zama to ƙasa daya wacce kuma suka bata suna najeriya a hudu. to farfesa muna iya cewa kamancin daga lokacin shine kasar gaba ɗaya ta koma hannun turawan ingila har aka kai lokacin da suka ba mu 'yancin kai eh shi ne lokacin daga wannan lokaci a najeriya ta zama to a ƙarƙashin mulkin mallakar turawan ingila wanda kuma da aka yi ta kai ruwa rana ana ta matsin lamba da aka yi ta samun canje-canje na tafiyar gudanar da mulki wanda daga ƙarshe har ta kai ga aka ba da mulki a 1960 yancin kai To sai kuma tambayar Rilwana Adamu Sileja jihar Nejan Najeriya wanda yake son masana su yi masa ƙarin haske kan tsarin gwamnatin Najeriya na baya-bayan nan na cewa kasuwa ta yi halinta akan kudaden waje musamman ma dala. To akan wannan na tuntubi Dr. Maryam Abdu ta sashen nazarin harkokin kasuwanci a jami'ar jihar Kaduna. To wato abin da ake nufi da wannan kalma shine cewa gwamnati ba za ta sa hannu ta ce ga yadda ya kamata a sai da dala ba ko a sai da pound ko a sai da euros ko a sai da kowane kuɗi na ƙasan waje suna so kasuwa ne kawai misali eh, siya da siyarwa ta kaddamar da yadda za a siya ko yadda za a siyar da wannan kuɗaɗe na ƙasashen waje ko yadda za a yi canji ko eh shine ko yadda za a yi canji eh. wato siya da siyarwa shine zai tabbatar da akan wani farashi ne za a yi jin wannan kudaden na ƙasashen waje. To me tambayar yana so ya ji wai kamar a wasu ƙasashe ma haka ake yi? Gaskiya a ƙasashe da yawa haka ake yi. akan bari ne bukata ya tantance yadda za a sayar a sai da dala kaga idan mutane suna bukatan dala za su eh, siya su eh. kuɗi dama zai tashi idan ba a bukata za a siyar sai kuɗi ya faɗi dama haka dai farashin dala take a duniya ko ta ko ina to amma kaga mu a Najeriya mu muna bukatan dala da yawa kuma kaga mu dala mu yana kan kuɗin mai ne da ake sayarwa da kamar a ce muna sai da kaya a waje kamar yanzu a ce muna da masana'antu da muke sai da kaya da muke kaiwa waje kamar yadda muke siyo kaya daga waje to kaga idan muka siyar kaga za su biya mu da kudaden su ne a dala ba kudaden su ba ko a dala za a siya tunda dala ita ce take tafiyar da harkan ciniki a duniya baki daya to mu a Najeriya unfortunately mu mai ne mun rinjaye ne akan mai kawai yasa abin yake zo mana wani iri to kaga farashin mai idan ta yi sama ko ta yi ƙasa shine yake fayyace wannan abin namu na dala to amma mu matsalar da muke da a Najeriya tun yana ɗari biyu ɗari uku har ya kai ga dubu ɗaya da ɗari shida to me yasa ya haka saboda mutane sai su sai ana samun kuɗi sai a sai dala sai a ajiye biyan nan da ake ajiye a ɓoye shi kaga ya yi tsananci babu shi to sai kaga farashin ya yi sama kuma bai kamata a ce mutane sun sai dala sun ajiye ba kamata ko ma sun ajiye su ajiye shi a banki masu neman dalolin nan za su je banki ka gane su sai dala to yanzu bankun nan ma sai ka sai su ce maka ba su da dala saboda mutane ba su kai dalan banki su ajiye ba sun ajiye ne a su. in ka duba mu ba ma ciniki a dala kasan nan da naira muke ciniki mene yasa za mu rike dala mu aji za ka nemi bukatu dala ne idan za ka fita waje ko kuma an za ka sai wani abu a waje shi ne kawai kake bukatan dala ba kya gani ko hakan yana da nasaba da yadda ake ganin darajar kuɗin ƙasar naira na faduwa ko gwamnati tana karya ta? Ai shi da abin da ke faruwa ke kenan kaga sai su aje dalolin nan dan da shi ake karya mana naira idan aka aje dalolin nan sai su fidda shi lokacin da mutane suke bukatan dala kaga babu dala ya yi karanci ka gane ni mutum idan ya karancin nan sai ka ga sun da dala su siyar dan dai su samu riba to wannan gaskiya ba shi da shi ke karya mana kasa kuma abin da ya sa muke wahala kasar nake ne saboda dala nan ta yi tsada ka ga masana'antu da yawa suna bukatan dalolin nan za su sai wa'ansu abubuwan da suke aiki da shi da dala ne to kaga kuma idan ya yi tsada dole kuma